أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن ce lalle wannan da ya faranta alkur'ani a kanka aujaba alaika tilawatahu yau ta karatu ne gare ka watan ligahu da isai wal amala bi ma fihi da aiki da abin da ke ciki laraduka mai mai da kai ne ba ba'dal maut bayan mutuwa au alhijira ko ko bayan hijira zai mai da kai ila ma'adin zuwa makoma ai ma'adin yan an ce bayan mutuwa zai mai da kai zuwa makoma lahira kenan yan an ce bayan hijira zai mai da kai zuwa makoma wato ya mai da kai zuwa garin makka litta litta'azimi wannan na kira ta ma'adin ba ce ilal ma'adi ba da ta'arifi to don girmamawa ne ai laysa ligairika min albashari mislu waninka daga cikin mutane bai da irin wannan makoma wata makoma ta daban wadda ba irin da sauran mutane wa huwa al-maqamul mahmud shine matsayi abin gode ma allazi wa'adaka wanda Allah ya ma alƙawalin an yab'asaka fihi zai tayar da kai ciki maqamu shafa'a kenan na ce wa hadha tafsirul jamhur wannan shine fassara mafi yawan malaman tafsiri kamar qala bil wada wa da Abdurrahman ya faɗa cikin jawahirul hisab wakila an ce arada makkata ya nufi makka ita ce makoma watan kiruhu na an ce maka ake nufi to me yasa aka yi na kira ba a ce ilal ma'adi ba aka ce ila ma'adin la'anna fataha makka kana lahu sha'an don cin makka wani abu ne daban dan haka yana iya zama na kira kamar ba wani abu ne da an ka saba ba sha'ani ne sabo ruwai an to an na nazala fi muhajiri an ce ayar ta sauka lokacin hijira ta yi na balagal juba da ya kai jufa wa shi shtaka ya ɗaura bege ila Shi zuwa mahaifa ta yi wa maulidi ba a mahaifa ga shi kan ya haɗa har ya kai jufa amma yana yi yana wayo marka yana tunanin a ga gidan mu can gidan uwaye da kakanni sai Allah ce ai wannan da ya faranta Qur'ani gare ka zai mai da kai zuwa makoma za ka komo garin Makka kana madaukaki wal ayatu tajidul liqawli aya tana karfafa wal aqibatu lil muttaqin don haka karko wanda aka gode ma yana ga masu tsoron Allah bi wa'adil muhsinin al-aqibata al-husna dawa waɗanda suka kyautata alƙawalin za su yi aƙiba kyakkyawa fi ne a cikin gidaje biyu na duniya da lahira wa wa'idil musiqina da kyace ga waɗanda suka muna na bilidda da zalika suko da kishiya haka shine aqibatu su'a fihima a gidajen biyu na duniya da lahira ƙurrafi ce musu ubangiji na a alamu. shi ya san man ja abin guda wanda ya zo da shari'a wa ma ya stahi da kuma abin da shi wanda ya zo da shari'a ya cancanta mina sawabi na lada wa nasar da taimako wa man din nan nazbun muhallin nazba yake bi fi'ilin da wani fi'ili wanda fassiru a alamu a alamu ke fassara shi don a alamu nan ba wurin ta take ba don babu tablili don ba a tablili sai da musharaka idan an ka ce ubangiji shine mafi sani to akwai wani da sani to da haka alamu nan yana da ma'anar ya alamu ta kaddama mafi mun gabatar da abin da ke ci iri da ya gabata wa man huwa fi dalalin mubin kuma shi ya san wanda a cikin bata mabayani wa ma istahaqahu da kuma abin da katacce ya cancanta min al'azabi na azaba wa izlal da kaskasa ya'ani bihi nafsan yana nihin man ja'a bil huda shi kan shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam shuku man huwa fi lalalin mubin al-mushriki shine ya ani bihi nafsahu wal mushriki wa huwa taqrirun lil wa'd as-sabiq tabbatarwa ne ga alƙawarin can da ya gabata na aqibatul husna ga waɗanda suka yi aikin kwarai da kuma su'a ga waɗanda suka kafirce wa kaza qawluhu haka nan cewa shi wa ma kunta tarju an yulqa ilayka wa ma kunta كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين وما كنت ترجو أن يلقى ba ka ɗan mahar a saukar da ƙur'ani gare ka la'allaka ummiyin don kai ummiyi ne da bai rubutu bai karatu na shi in wanda ya tashi bai na fara tsakanin kafiran da layi karatu na suna ba su karatu ko ulfiya ilaika amma duk da haka aka jefa alƙur'ani zuwa gare ka wala yastabdil ashe ba zai nisanta an yi rudda ka ubangiji ya mai da kai ila ma'ani ka zuwa hukumar ka ga kuma shehidan da an shehidan ta kissa musa mai da shi zuwa ga kowa ta yi ashe shi ma wata hida ta na cewa allah na mai da kai zuwa makomarka kamar yadda mai da musa zuwa ga kowa ta yi sannan kuma ya sauka ma da ƙur'ani ba ka ɗan maha kai kaka. ba ka ɗan maha a saukar da ƙur'ani gare ka illa rahamata wannan istizna'i mun kaɗi ne yana da ma'anar lakin lakin ulkiya ilaika sai dai an saukar da ƙur'anin zuwa gare ka rahamata min rabbika saboda jinƙai na ubangijinka ويجوز أن يكون الاستثناء محمولا على المعنى kuma yana ingantuwa a ɗauki istinadin nan akan ma'ana ka annan qala kamar ya ce wa ba ulqiya ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbika ba a san da littafi gare ka ba sai don jin kai ga ka. yana ibara da ulqiya ulqiya an kaɗo ba an jeho saboda daga muhalli mai nisa yake daga sama لأن نبي الرجاء ala للإيقاع على أبلغ وجهه domin kore korewa ne ga sarkar da ƙur'ani bisa ga fuska mafi kai matuka cewa ba ka ko zato a shi kenan sabkarwa bale ita ko ɗan maha ba ka Bala ta kunan na zahirar lilkafiri na kakka zan mai taimaka ma kafirai mu'ina mai taimaka ma fi amrin ga kowane irin lamar. bi mu ratin, in ma da lallashinsu au ijabatin ila madalubin ko karɓa musu zuwa wani abu da suke nema fa innahu ijra'u lahu don yi musu haka cucuta suna iza suna ga su ci gaba da yi ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك naka an ayatin lahi kada a tare ka daga ayoyin Allah kada kowa ya hana ka bin su asali ne yasuddunan naka kada su tare ka ku zifa sai an ka shafe nunin rab lil jazimi saboda jazimi lamun nahai wani wawul fa'ili an ka shashe na fa'ili na jama'a shi ko lil ha don haduwar ta ma'an sakina tare da nunu daurara domin nunu taukidi mushaddada matsayin sake ne take la ya suddannaka dama yadda idigami da sukuni hukuncin su kada su dance ka an ayatin lahi daga ayoyin Allah ai an kira a ta haka su hana ka karatun su wal amal kuma kada su hana ka aiki da su ba da iz unzila ilayka bayan an sarkar da su zuwa gare ka iz lam tunzal illa litilawati wal amal don dama ba a saukar da ayoyin ba sai don a yi karatu a yi aiki da su wada'un nasa biha kuma ka ci gaba da kiran mutane da ayoyin ila rabbika zuwa ga ɗayanta ka ai ila tauhidihi wa ibadatihi zuwa ga ɗayan tashi da kuma bautar shi wala takunanna min al-mushriki kada ka zan cikin mushrikai bi musa'a da tihin da taimaka musu ala ki tauhidi akan barin ɗayan ta Allah walam yu'assir al-jazim jazimi bai yi tasiri ba hil fi'ili ga fi'ilin libna'ihi saboda gine shi la ta kunanna dama nuna tauki da in ta yi mubashara to hi'ilin ana gine shi ne akan fataha don haka lamun nan na hai wanda yake jazimin ne bai jazma ba wala ta da umar Allah ilaha har wala ta da umar Allah ilaha nahar kada ka kira ai la ta'bud kakka bauta ma ilahan ahar wani abin bauta daban ma Allah tare da Allah adabun li al mushrikin wannan ta dan mahadda mushrikai kai ne an musa a da daga taimaka musu kada ka bi su kada ka kama musu ga komi la ilaha illa ba abin bauta sai shi isti'nafun wannan jumla ce musta'anifa wadda an kafara kal burhani kamar dalili take ala adami uluhiyatin gairi ga rashin cincinta wani Allah ga bauta kullu shay'in halikun komi zai kare ya halaka illa wajen sai zata Allah dai zai wanzu kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika bil jalali to cewa duk abin da a bisa zai kare sai zatin ubangijin dai zai rage to fassarawa ne ga wannan ayatul tafsirul qur'ani bil qur'ani lahul hukum hukunci ya tabbatar ma Allah alqalaqun nafiz fil halq shi ɗaya ke da hukuncin da ke zarcewa ga talikai abinda so ya zartar ba abinda zai hana la mu aqiba hukumi kuma ba a afil ba a biwa bayan hukunci a ce an gyara ko an buɗe wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare za a mai da kubin shuri da vitamin al-qubur daga qabrukka lil jaza'il haqq dan ya muku sakayya ta gaskiya ta adalci tamma tafsir al qadar tafsirin suratul qasas ya cika daga nan sai suratul ankabut makiya ita kuma suratul ankabut ta sauka gabanin hijira tis'un wa sittuna aya 69 بسم الله الرحمن الرحيم ألف أحسب alifun lamun mimun sabaka ma fi abinda ke ciki ya gabata ga sulorin da suka gabata cewa abinda jamhurul mufassirin suka tahi tafwidu ilmi ha ila Allah barin sanin su ga Allah wa hukumul istibham ba'dahu abkuwar tambaya baya a ce a hasiban nas dalilin dalili ne ala istiqlalihi bi nafsihi ga cewa alifun lamun mimun din ga mustaqillin kai ne yake cewa a hasibar nasu wata sabuwar magana ta aka fara abu bai ma ilmanu ma'ahu hukoko da abin da an ka kumsa tare da shi a hasiban nasu in inkarun lil hisbanil muta'alliki bi qawlihi an yi turau mutane na zaton a kyale su wannan tambaya ta ta wai su bar zaton za a bar su haka nan kawai an ya kulu don sun ce an din mazdariya ce wai liƙaulihin don ce wasu amanna mun yi imani wahum alhali su da yabta nuna ba a jarabta kada su ɗauka haka duk wanda ya ce ya yi imani to sai an jarabta da wasu abubuwa don a ga imanin nashi inda gaske ke la yi huta baruna bi ma ya biki hakikatu imanin? ba sai an jarabce su da abin da gaske imanin nasu zai bayyana da shi ba nazala ayat ta sauka fi jama'atin ga wasu jama'a amanu da suka yi imani fa azahumul mushrikuna sai mushrikai suka yi ta cuta musu fajazaru sai suka yi raji ka ce kai tsangwama ga tayaya wani irin walakanci na za a yi taimuna don ɗaya mun yi imani sai Allah ce a kuna zaton kawai ɗaya a kyale ku haka nan ai sai an jarabce ku sai kun yi haƙuri wa an yi tura kuɗin nan sadun shi ya tare masar da makulai hasiba madaɗa makuli duna hasiba don hasiba tana ta'adiyar zuwa ga makuli to amma an yi tura ku ya daɗe wurin makulan ne wa an ya ƙulu shi ko muta'alliqun bihi yana da alaƙa da shi suna zaton a bar su don sun ce mun yi imani bi ta kadirin lami da kaddara lamu wato la an ya ƙulu don sun ce wa tarku bi ma'anar tasiri nan an yi tura kuna da ma'ana an yi sayyaru suna zaton su kasance haka ɗai sake wasani maƙulai mahazufin maƙuli ne na biyu an shahi ai gaira maktuni kwanciya a hasiban nasu an yi tura ku gaira matunina mutane na zaton a bar su haka nan suna wani abin jarabtawa ai sai an fitine su da jarabcin jarabci awi tarku ko ko shi an yi tura kudin awwalu maqulai hasiba shine maquli na farko na hasiba wa an yaqulu amanna sani shi annabi ai a hasibu tarkahum suna zaton a bar su gaira maftunina suna wasan abin jarabtawa liqawlihim dan dai ce wasu amanna bal ba haka ba ne labudda an yumtahan ba makawa sai an jarabce su bil hijrati dan hijira a kaurace ma gidaje da yan uwa wal jihadi da kuma jihadi wa rabl shahawati da kakkabi shawoyi na duniya wa wazaibi da'ati da kuma yanke yanken ayyuka na da'o'i da aka yanka wa anwa'il masa'ibi da kuma nau'ukan musibu da ke samun su hil kusa ga rayuka wal amwali da dukiyoyi da rashin lahiyoyi da hasarori da mace-mace liya ta mayazal mukhalisu min munafiqi domin wanda an mai tsantsan imani ya bambanta da wanda an munafiki wasabitu fi dini min almudarib wanda an tabbatace cikin addini da mai rawar kafa ko wani kuma ya bambanta waliya nalu bis sabri alaiha daraja darajat kuma daga cikin muhimman abubuwan da ke sa ana jarabta ku don su samu lada da ɗaukakakin darajoji akan hankulin ولقد فتنا الذين من قبل ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولقد فتنا الذين من قبلهم أي والله duk waɗanda an gabaninsu mun jarabce su ashe ko ba baya yi wa su mu su ba abu ne sabo ba duk musibar da kuke haduwa da ita akan wannan addinin ba ku ne kuka fara ba waɗanda a gabanin ku jarabawan ma imani take kai kila nunin kaɗai aka yi sai zagi sai cince to wasu an sa zarto an yanke su daga kai haƙa mun fitini waɗanda a gabanin su ai zalika sunnatullahi alqadimatul jariyatu fil umami kulliha wannan sunna ce hanyar Allah ce da wadda ke gudana ga al'ummomi duka fala yan bagi an yi tawaka a filahu bai ma kamata mutum ya jira sabanin haka ba kamata ya yi wudu wanda ya ce ya yi imani ya ɗau wannan hanya ta Allah to ya jira fitina ba ma ya jira zaman lafiya ba domin shi alama hanya gudata da waɗancan amma bai yiwa magabata su sha wahala kai ka zo ɗaya ka sha daɗi kuma ka ce makoma guda wai kuma hali guda ba gaskiya na in dai baka haɗu da abin da sun ka haɗu da shi ba to kamata ya kaji tsoro anya hanya ka ko gudata don ni ba a yi min komi ba wa fil buhari ya zo cikin buhari kana yuhadu rajul min man qablakum ya zan cikin waɗanda sun ka gabace ku akan kamo mutum fayu kufaru lahu fil alli a gina mai rame cikin ƙasa alufi ha a soka shi cikin rami. wayu ta bilmin share a zo da zartu fayu la'u ala ra'asifi a aza zartu ga kai nai fayu alin nisfaini na mai rabi wayu mushaddu bi amshadil hadid kuma ne mai mashaci da mashaci na bakin karhe ma duna lahamihi wa azami a samu mashaci na karhe a soka ma mutum cikin nama a ja a shaci ma ya sudduhu zalika an dini duk wannan bai tare shi sabar addinin shi ba to ku kuke barin addini don ɗaya tsangwama kahirai wala ya alaman Allah wallahi sai Allah ya san Allah zina sadaku waɗanda ka yi da gaske laiwayi kan kaulai jaziyar nan wallahi sai ya bambanta ko sai ya sa kama waɗanda suka yi da gaske fi imanihin ga imaninsu wala ya alaman nan kazubi na wallahi sai ya san waɗanda ba da gaske suka yi ba makaryata ne aula ya alaman na ilmin shahada ko ko sai ya sano sani na hili bancin wancan sani da shike da shi na azal domin Allah ya san kowa ya san abin da kowa zai amma sai ya sani wanga sani na hili wanda hukunci ka bewa baya ai duk wanda zai kafirci Allah ya san kafirci ne amma bai rike shi tun can ne mai azaba sai ya ga ya yi kafircin an gani to sai Allah ya gani sani na hili wanda hukunci zai bewa bayan shi ya kawo bihin tamyizu wanda kuma da shi bambanci zai afku a gane na kwarai da wanda ba na kwarai ba da wanda a serious da wanda ba serious wa Allah a akan na farko biyu in an ce yumayyi zanna aka nihi da ya alamanna ko ya jaziyanna su an na farko biyu zai bambanta ko ya saka shi asana to domin da ilmi lazimin kenan abinda aka nihi da sani lazimin sani abinda Allah lazimin sani sakawa za ka ce wa da duk abin da aka yi bai san an yi mai ba ma'ana baya wata alama ta sata ko kuwa da ai duk abin da aka yi mun sani ciki akwai ma'anar za mu saka ba mantawa muka yi ba muna sadewa to sai ya nan sanin ana nuhin lazimin sani saka muku da abin da kun kai tun da an san kun yi wa huwa tamyizu awil mujaza shine bambanta muku saka muku أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أم بريوا النظر بل أحسب الذين يعملون السيئات يعني شو waɗannan da ka aikata mayagun ayyuka a shirka da shirka da sabo suna zaton an yanzu kuna su tsere muna ai hutu na su kubuce muna bala da gadiru an najazi yahum ganin suka yi bamu da ikon saka musu alama sawihin akan miyagun ayyukansu wa huwa sadu masadda maqulai hasiba shi ya dade madadan maquli duna hasiba shine an yanzu kuna da kamar an ce a hasiban lazina ya amaluna sayyi'at fautana suna zaton kurce muna su ce an yalbe kura su cere mun am ba an ba kodin rubutu ne am mun kada kodin rubuta an sai a gyara shi zuwa mimi am din nan ta am hasiban lazina ya amalu na sai mun kada a ce wal ilrabu kwamsa magana da an kai da ita da ma'anar bal li'anna hadha al a aswa'u wa Abu min al-awwal wannan zato na cewa za su kurce muna ya himuni ya fi zama ƙarya bisa ga na farko a hasiban nasu an yi turaku fiya na farko mutane na zaton a bar su haka nan don sun yi imani babu jaraba sai ce koko waɗanda ka aiki na zaton su kurce mana tun da ta fi na farko nuni kuma ta fi ta zama ƙarya sai aka yi ijirabi aka ce bari waccan magana zuwa wani za tsala don munin ta ma ce sa'a ma na hukumu tur da wannan hukunci na ai bi isa hukumar sir da hukunci ya hukumuna hu da suke hukunta aw ko ko zai ya hukumuna madan sai ta zan mausuliyata ba masdariya ba sa'a ma ya nuna ya an dauki ma masdariya to hukuma ke sa'a hukuma ko kuma ya an daukar mausuliya ma abin nan ya nuna to allah zai ya nuna hu abin nan da suke hukunta shi hukumuhun haza shine wannan hukuncin nasu manka na yau juli ka allahi fa ina a janan wanda yake fatar fatan haduwa da uban jijinti a cikin aljanna. bi ciki da ganin Allah aw al-wusul ila sawabihi ba'da al-maut ko kuma yana fatar saduwa zuwa ga lada ta Allah bayan ya mutu to fa inna lahi la'ad ya tabbata cewa lalle fa ajalin nan da Allah ya ɗiba bihi da haduwa da shi la'at mai zowa ne la ta ba makawa fal yubadir shi wanda ke fata samun wannan jinkai sai shi gaggawa ila ma yusaddiqu raja'ahu ga abin da zai sa kamna ta ta tabbata ta zama gaskiya wa yuhaddiqu amalahu ya tabbatar da burinsa mimma yastawjibu alqurbata bihi na abin da zai wajabta kusata ta ga Allah na da'a wa rila da kuma samun yarda Allah wa huwa samiu Allah shine mai ji da aqwalil ibada ga duk abin da bayi ke faɗa al alimu masani bi af'alihi da abin da suke aikatawa wa huwa haqiqun bit taqwa ashe ko ya cancanci ashe tsoron shi wanda babu inda za ka faɗi maganar da bai jiya ba ba inda za ka aikata abin da bai gani ba ya cancanci tsoro ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن jihada harbin jihadi na faɗa au nafsin ko yayi jihadi da rai ne ya yaki rayuwa ya hana ta mugun aiki ya karye ta daga shawuri na banna to fa inna ma jahidu li nafsi yayi jihadi ne don kanshi li'anna sai an sa li'anna kai kuyo li'anna nab'a mujahadatihi domin amfanin jihadi ne makasurun alaiha ya takaita ne ga rayuwar shi kawai inna Allah la ganiyun anil alamu. lalle Allah ya wadatu daga talikai alhal talikai dirran dukkan su la hajata lahu ila da'atihim Allah baya da bukata zuwa ga da'a mutane illa dan bukatar kansu wa hadha tasrihun wannan kururutawa ne faɗa ne karara bima ulama ga abinda an ka sanu wajen nan shi dama wannan an san shi don kulito sai aka fi sai karara wa tawkibul lizalikal zalikal karfafawa na ga abin can da za a fahimta dama mafhumi na gwadi ne to sai aka hisse ga hili ya zama manduki والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن waɗannan da suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyukan ƙwarai lallu kiran na anhum sayyi'atin lalle za mu goge musu miyagun su bi amalin da'a saboda aikata da'a innal hasanatu yuzhibna sayyi'at wala lanziyannahum kuma za mu saka musu da hasanan lazi kanu ya amalin mafi kyawun abin da suka aikata ai a hasanar jaza'i a amalihim mafi kyawun sakamakon aikinsu au koko a hasana bi ma'ana hasana dan an ce za a saka musu da mahi kyau to sauran kyawawan ha da ba su yi kyawun mahi kyan ba ya ce a babu tablili na za mu saka musu da kyakkyawan ayyukan da sun kai ba sai wanda ya kyawun da ya saka ya ko a a'a duk sauran ayyukan za a saka su da an ka saka mahi kyan mahi kyan za a zaba sai a wato sauran irin ya wa nazmuhu bi nazil hafili an yi mai nazba da cire harshen habla cewa a hasana wato bi a hasana saboda babu ba'on shasa ba a gyara ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان ألا تشموا وأنا أدم وصية mun umartai da kusunan kyautatawa da walidaihi da mahaifansa bi ita ya da hifi za hasani ya zo ma aiki na kwarai waka annahu fi zatihi hasanun li fadl husni sai zan kamar shi ma mai kyau ne don faifaye wa kyawu ne sai zan kamar shi a kyawu maimakon a ce hasana kyakkyawa sai an ce husna kyawu gaba da saboda faifaye wa kyawu ne sai ya zama shi kyawun ne ma da kanshi au isa an za hasanin ko kuma a ƙaddara mulabi mun yi mai wasiya wasiya ma zuciya kyautata bi an ya burra kuma da ya kyautata musu wa wasa wasa bi ma'ana amara shina da ma'ana amara mun umartai da kyautata ma mahaifa amran muakkada amma ba a ce ma umarni wasiya sai ya zama umarni mai karfi wanda an ka karfafa kuma mutum bai da lahiya ya yi kusa mutuwa ya ce wani ga yaran ga ga kazan ga hakula da shi kai kaza kai kaga umarni na wanda ake karfafa saboda duk kattunu zai mutu a yayi wannan wasiyar sai ka ga in ka saba ka ci amana wa karshen rayuwa ta karshen zama mu yayi wannan wasiyar to dai haka ma ake ce ma duk wasiya a karfa umarni ya ce mu ma dan adam wasici zalikum wasakum bihi na'am wa wasa ibrahim qadis duk dai umarni wanda an mai karfi za ka ga an ambata da lafiyar wasiya min wasaitu a bi kaza daga wasaitu a na na sada abu da kaza ai wasaltu ta wasalta hi in ka da shi da shi sai a ce wasai wa in Hadaka in sun yi jihadi da kai wai ko yaki za a yi ko da takubba sun ka neme ka bi tushrika bi ma laisa laka bihi ilm ka hada ni da wani abu da baka da sani da shi to nan kan fala to iya kuma karkai musu da mahaifa ba su da haƙƙi idan su ya yi kabra da na Allah sai nasu ya faɗi domin haƙƙin Allah shi ne mahi ɗaukaka alhukka da ko abu ya yi kabra da wanda shi ƙarfi faɗuwa ya daga haƙƙin Allah sai na mahaifa amma sai na Allah ya hita abin ga Allah ya yi umarni da shi abin ga ɗa'ana ga Allah abin ga Allah bai hana ba to in sun ce ka yi abin da Allah bai hana ba ya zama wajibi ka yi in sun ce ka yi abin da Allah ya hana ya zama wajibi ka guje ko jihadi za a yi inda takobi da takobi shi sa ce in jahada ka iya da suka yi kokarin raba ka da Allah ko hada ka da wani Allah kakkafi ai amara ka bi ishraki in suka umarce ka da ka haɗa Allah da wani abu wa balaga da ka kawo sun ka kai iyakar ƙoƙarinsu ma laysa laka bihi abin da baka da sani bi ishrakihi da hada shi abbar annabi hi bi nabi ilmi bihi ya yi ibara da kore wasa sai ya kore sani ya ce da baka da sani wato dan in akwai abu za a sano shi Abin da babu ba a sano shi maimakon ya ce in sun yi kokarin ka hada da ni abin da babu ya ce abin da baka da sani sai ya kore abin da kore sano shi ish'aran don ya sanar da anna ma lam hatu sihhatuhu nan duk abin da ba a san ingancin shi ba la ikki ba da ya kai bai halatta wa in lam yu'lam na ko da ba a san zama ne ba ta ce ba ko ba a san abin ga ƙarya ba ne in dai ba a san gaskiyar shi ba to ka ko ba a san haramci ne ba in dai ko ba a san halaccinsa ba har fallan amma ulima mudulalu balle duk abin da an kasancewa ba gaskiya ba ne ƙarya ne in ma ba a san gaskiya abu ba an ce ka abi to ina ga an kuma san ƙarya ne fala tu'ihu ma karka yi musu da'a fil ishraki da hadawa izla la da'ata li makhluqin fi ma'asiyatil halu. don babu da'a ga taliki ga abin da an na sabon matalici wa adda jahadaka huna billahi nan yawa jahadaka ta'diya da lam ya ce litushrika amma can sun ce ala an tushirka cikin wasiyar da kuma na bayani wa in ja hadaka ala nan ko in ja hadaka li can da ala nan da lamu لكون الكلام هناك في أثناء وصية لقمان domin can magana ta zan tsakiyar wasiyar da lukumanu ke wa ɗansa fadalla don haka ya yi dalili ala shiddatin ihtimami ga tsananin himmantuwa bi adamin ishiraki da rashin haɗawar sai ya unhani bi ala da ala addali mai gwadi alal qahari bisa da rinjaya wal ijabi da matsuwa aiwa in in ka ko sun fi karhin ka sun rinjaye ka alai da kai wa ma huna shi ko abinda annan isharatu nuni na ila sarifi zuwa ga abinda zai juyar alin imani daga imani allazi sabaka hu wanda an bato ne ya gabata in sun so su raba ka da imani kakka yadda ilayya marji'ukum to an san cewa za a samu tsangwama za a samu cacce ku ce ga wasu jahilai a ce uba na yana ba wai yanke shi yake ya ce a ka bar su da masu zagiyanka da masu ganin laifinka duk ai dawowa aka yi in faɗa musu akan gaskiya kake ni ce kakka bi uba ya marji uku zuwa garan ku take man amana minkum wa man asharaka da wanda ya imani da wanda ya shirka wa man barra bi walidayhi da wanda ya da'a ga mahaifan shi wa man aqa da wanda ya saba duk dai dawowa aka yi faɗo na hukun in ba ku labari da makuntun ta amala da duk abin da kuka aikata bil jaza'i dan sakawa alaihi a kan wal ayatu wannan ayar nazalat ta sarka fi sa'ad ibn abi waqasim wa ummi da uwa ta hamnat bint abi sufyan ibn umayya ibn abi shams wa kana mushrika uwar tashi ta ga mushrika ce a salama da yan musulunta halafa sai ta rance za ta yi yajin cin abinci wai don in ɗan na tausanta ya yi ridda Allah ta kula wala ta shari'a ba ta koma cin abinci ba ta koma shan abin sha wala ta stazilla ba ta shiga inuwa za ta yi hita cikin rana hatta ya fitar da sa'adun an islam sai in sa'ad ya yi ridda ya bar musulunci fa baqiya ala zalika tawwanzu akan haka salatu da ayyamin kwana uku hatta mu shi mushi alaiha hatta so mashaita وكان نزل دين كل قمال حتى نيتشكن وآية تزوج كل قمال والأحقاف إذا ولا تزوج كل أحقاف والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyukan kwarai lanu da hilannahu lalle wallahi za mu shigar da su fi salihin cikin mutanen kirki alkamilin fi salahi waɗanda suka kammala da salaha wa hum al-anbiya usuli annabawa wa salahu ita salaha sifatun jami'atu sifata da tattara da sa'irul kamalati da dukkanin kamala ya an ce mutum salihi to ya kammala ta kowane gefe auri madakhalin ko ko za mu sanya su wurin shiga salihai wani hiya aljannatu ita ce aljanna wannan zala fi sifatil munafiqina wannan aya ta gaba ta sauka ga sifan munafiqai amma da ce lokaci yayi to alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah bai ma kamata mu cuɗanye sifan mu'minai da ta munafiqai ba sai mun dawo sai mu ji munafiqai

muka ce ba shi marayi ba ce an kai sai ya kai hu a shi gado ba balaga hu dama ba maganar gado ta kai ba maganar annabi da ya kai karfi ne na shekara arba'in an ka shi annabci shi yake magana amma ga maganar gado in anastu minhum rashida an kace in kun ga alamun shari'a gare su ba su kayan su ba ba ba gado aka magana ba da Mai na mutumar na ji cikin karatu ce ba a yi auren dole a cikin kisa shi'ayin da annabi su ba wannan ko mata sun mabban da ke mu haka na a su mata shari'a ta da a cilasta ƙananu waɗanda ba su san abin da ya kamata ba ba su san abin da daidai ba ba su san abin da alhairi ba to ana cilasta su amma ko su ba kowa ka cilasta su ba wali mujibiri wanda adda ikon cilasta mace armi uku ne kawai uba ga ɗiyarsa kuma ƙarama in ta girma bai da ikon cilasta ta uba ga ɗiyarsa kuma ƙarama ba shugaba ga boye wasiyi ga wasiyi yadda aka yi mai wasici a kanta kuma ita ma karama to waɗanga su adda ikon ijibari amma wanda ba su bai da ikon cilastawa uba bai cilasta babba diyatai sai dai karama eh, wanda ba shugaba ba ba ya cilasta wadda ba boya ta ba cewa sai ta yi armin cilas waɗanga dai uku su adda ikon ijibari kuma sai wurin gada an kace su cilasta shine karamar da bata san abin da ya daidai ba